da 'yan sa-kai sun halaka 'yan ta'addan ne a ƙananan hukumomin rafi mariga da kwantagora na jihar kwamishinan ƙananan hukumomi harkokin masarautu da tsaron cikin gida emmanuel umar shi ya tabbatar da hakan a wani taro kan lamarin tsaron jihar yana mai cewa ƙungiyoyin 'yan bindiga hudu ne suke cin karansu babu babbaka a jihar kwamishinan ya ce 'yan ta'addan da dama sun tsere da raunuka na harsashin bindiga inda ya kira ga al'umma da su ci gaba da taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri wanda hakan zai ba hukumomin damar samun nasarar magance matsalar tsaro da ta'addabi jihar kazalika kwamishinan ya bayyana ƙungiyoyin 'yan ta'adda hudu ne da suka addabi jihar sun hada da waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin bello turji yalo jambros kacalla halilu da ali kawaje kwamishinan ya ce sun kwato babura da dabbobi da dama da kuma bindigogi daga hannun 'yan ta'addan ya ƙara da cewa gwamnatin jihar ta ɗauki azamar sauya dabarun tunkara 'yan ta'adda kuma ta shirya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addabi jihar ƙarshen rahoton nami kenan za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section akan wannan rahoto da muka muku haka kuma muna ƙara sanar da kai idan baka yi mana subscribe ba don allah ka taimaka kai mana domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da zarar mun ɗaura su bisalam